salatu wa salamu ala rasuli za wa ala aliki wa salimu wa manisa na bi hadihi wa tabbata bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan abin da aka yi nasaba zuwa ga suna a cikin larabci da abin da aka yi nasaba zuwa ga wani suna a cikin larabci ko zuwa ga wani gari wato gari ko ƙasa talhaquhu ya'un nasaba to ya'un nan nisba zai riske shi arabun a ce arabiyun baladun baladiyun kun gane ya sai a sa mai ya'un nasab eh. wato zafu li ha'u bila tawaqqufi dan kulli mazurun ilayhi fa'rad wato ana shafe ha'un wato shi ne ta'un marbuda ana shafe ta'un marbuda ba tare da wani tawakkufi ba min kulli mansubin ilayhi daga duk abin da aka yi nisba zuwa gare shi a arafi ka san da wannan za a shafe ta'un marbuda duk abin da aka yi nisba zuwa gare shi za a cire mishi mai ta'un marbuda ka san da wannan an gano wannan kamar makka yanzu makka in za a yi nasaba za a cire makiyu wato mutumin da ake dangantawa zuwa ga maka madina madaniyun ko majini ya danganta majini ko kaga wannan shi ma an cire wannan ta'un na na a ta'un barbuda a cikin shine ma'ana za a cire ta'un a cikin duk abin da aka danganta zuwa gare shi fa rufi kasan da wannan تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري kana cewa ƙarja alfata albakariyu hakika saurayi ya zo mutumin bakari a gane bakari albakaratu ta ce bakariyu na an cire ta'ul kamar da za ka ce alhassanul basari daga albasara Albasari albasariyun rajulun mansubun ila albasara mutumin da ake danganta shi zuwa ga basara an cire ta'ul a nan wa in ya yakun mimma ala wazni fata au wazni duniya au ala wazni mata in ya kasance wanda yake ma'aunin fata fata ko ma'aunin duniya ko akan ma'aunin mata fa abdul harf al akira wawa wa asi wa asi man mamara wa da'man nawa ka ya harafi na ƙarshe koma wawun an gane wato fata fata wiyun a mai da wannan alifin din na ƙarshe zama wawun fata fata wiyun duniya duniya wiyun a mai da shi harafi na ƙarshe alifin din nan ya koma wawun duniya sai kamar da mazalin ya koma wawun duniya wiyun mata mata wiyun eh. wa asimin mara ka saba ma wanda yake jayayya ka saba wa mai jayayya wa da mannawa ka bar duk wanda yake adawa eh no a tsara sahu تقول هذا علوي معرك معرك وكل لهو دنيوي موبك تقول ذلك هذا علوي مؤرق wannan wato kabilan na ce alawiyun mutumin da yake da dangantuwa zuwa ga aliyu bin abi talib wannan dan kabilan aliyu ne mu'rig na asali wa kullu lahawin dunyawiyyun mubiqun dukkan wasa na duniya mai hallakarwa ne a gane duniyawiyyun an gani alawiyun daga aliyun aliyun alawi eh? duniya duniyawi an mai shi wawon wanso akan mirfatin kalba kari wa man yi yi lafa ali ka danganta dan uwan sana'a akal hirfa ka danganta dan uwan sana'a eh, daga albukul albakal mai siyar da doya albakal misali wa man yuza da wanda ya kama da shi kamar alkhiyada dinki alkhayyad annijara annajar kaga ne fa'al najar kaga najar kafinta khayyad tela bakal mai da doya a gari? ومن يدعي da wanda ya kama da shi ila fa'ali wato ka danganta shi zuwa ga fa'al fa'al an gani Sai yanzu aka ce ma Allah fa'alun lima yurid menene shi wannan fa'alun lima yurid shin wannan nasaba ne ko kuma siga ne na mubalaga mubalaga ne kenan ce siga na mubalaga kana nufin Allah mai yawan aikata abin da yake so ne mai yawan aikata abin da yake so kenan akwai sanda bai aikata abin da yake so yana yawan aikatawa kaga wannan rinda ne mai yawan sai ka faɗa ma cikin aqidar zilanci mai yawan aikata abin da yake so kenan akwai sanda baya aikata abin da yake so baya aikata abin da ya ga dama akwai sanda baya aikata abin da ya ga dama misali sannan yaya kenan sanda ya zama to Allah baya aikata abin da ya ga dama yayi mai kenan ya gajiya ina so in yi kaza abin da nake na ga dama amma ya gagare ni na gajiya kaga wanda wanda ya fasara shi da da nasaba yayi ridda a wanda ya fasara shi da mubalaga yayi ridda saboda ya jingina ma Allah al-ajaz amma fa'al ba ka jingi ka kadoke shi akan me Allah fa'al mai aikatawa ne ga abin da ya so ya zama aikin shi ne kamar yadda khayyat aikin ninki ya tabbata ga wannan cewa fa'alu bima yuridu daga cikin aikin Allah wanda ake danganta zuwa gare shi bai aikata abin da ya ne khayyat najjar faqal zayyat shi ma Allah fa'al wani wani ko saka nasaba ne kaka fasara shi da mubalaga sai kai kuskure da girman gaske yayi karo da ginan ka hmm? larabci yana da faɗi sosai eh باب النسب وباب النسب na nasaba ترهقه baldatin النسب ya'un nasab wato dukkan abin da ake dangantawa zuwa ga suna a cikin larabci ko zuwa ga wata ƙasa to ya unna nasaba yana riskan shi wato zaful ha'u bila tawaqqufi don kulli mansubi ilayhi fa arifi ana ta umar buda ba tare da wani tawaqqufi ba tawa daga duk abin da aka yi nasaba zuwa gare shi fa arifi ka sani نعم تقول قد جاء الفتى بكري المكرة بكرة تاتي بكري كما تقول الحسن البصري البصرة zaka ce saurayi ya zo albakariyun kamar da kuke cewa alhassan albakariyun eh. wa in ya kun min ma ala wazanin fata au al'au wazanin duniya au ala wazanin fata babba abdulin harfal akhira wawa mara wa daman nawa na'am taqulu hadha alawiyyun wa in yakun in ya kasance wanda yake ma'aunin fata ko ala wazan duniya an gane ku ko kuma akan ma'aunin mata fa abdul harfa la akira wawa ka musanya harafi na karshe kuma wawun wa asman mara ka saba ma wanda yake jayayya wa da'man ka bar wanda yake adawa eh taqulu hadha alawiyyun mu'rikun za ka ce wannan dan ƙabilan aliyu ne alawiyu ne mu'urik na asali dukkan wani wasa na duniya na asali ne na asali ne wasu akal shirfati amma galiban yanzu ka ce alawiyun ka ce alawi galiban wato wasu wasu yan shi'a ne masu danganta kansu su zuri'a ne na aliyu bin abi talib su ne shi'a ismailiyya albadiniya su kira alawi alawiyun su shi'a ismailiya yan badiriya wanda kafirai ne masu gaba daya saboda aƙidun su gaba daya na kafirci ne to su ne suke danganta kan zuwa ga ali bin abi talib su suka shahara da suna alawiyun alawiyun kana cewa ha za alawiyun mu'rik wannan dan kabilan aliyu ne wanda yake na asali wansu akal hilfa wa kullu lahawan dun wani wasa na duniya mu bi ummi halakarwa ne yi nasaba na dan uwan sana'a kamar bakal ne sai da doya ومن يبايد وانده كما تشير الى فعال لو ما اون فعال شنو العرب نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول با اجينا فعلي لازم يزوا مجهول با اجينا الا مع الصرف sai tare da zarfu au al-masdar al-mutasarrifin ko kuma tare da masdar al-mutasarrifin mutasarrifain sai tare da zarfu ko tare da masdar wanda dukkan su gaba ɗaya masu sarrafuwa wanda yake an yi takfisin su au al-majrur alladhi lam yalzam al-jar lahu tariqatan wahida ko kuma majrur wanda wanda ya masa jarra bai lizinci hanya ɗaya ba majrur wanda wanda ya masa jarra bai lizimci hanya ɗaya ba na sira yawon juma'a an yi tafiya ranar juma'a tsira. an yi tafiya ranar juma'a kaga sai tsara ɗin nan lazim ne shi hmm. ba zai yiwu a ce a gina shi akan majhul ba in an gina shi akan majhul dole sai da ka'ida saboda in an gina shi akan majhul yana buƙatar na'ibul fa'il kuma na'ibul fa'il ɗin nan yana matsayin maqulun biyu ne maqulun biyu ne aka mai da shi na'ibul fa'il to ya za a yi ya lazim kuma ya samu maqulun biyu dole sai da wasu ƙa'idoji. kuna ne sara sara yawmal juma'a kaga yawmal juma'a ya zama eh ya zama zarfu ko ba ka ba zarfu zama ne wannan yawmal juma'a sara huwa yawmal juma'a shi ya yi tafiya ranar juma'a yawmal juma'a kaga zorfu ne ba maf'ulun bihi bane to amma idan an gina shi akan majhul sira sai shi zorfu zaman din sai ya juya ya koma maf'ulun ka zai koma naibul fa'il a nan wajen an gane saboda an yi taksir yau yau din an yi taksir din shi an yi idafan shi zuwa ga juma'a ya zama an kebance shi da juma'a wa wuqifa wa wuqifa amama amir wato an tsaya a gaban shugaba wa wuqifa amama al-amir an tsaya a gaban shugaba kuma ji ko an tsaya a gaban shugaba wuƙi ba a mamal amir an tsaya a gaban shugaba ganin waƙafa a mamal amir zarfu ne na zama a zarfu makan to ina gina shi kan majhul sai zarfu makan din ya zama shine na'ibul fa'il eh wa julisa julusun husna an zauna zama mai kyau julisa an zauna zama mai kyau ka gani jalasa lazim ne bai yi waya a samu la'ibar samu da shi amma idan an kira cikin majhul sai zurfu dan eh, sai maqul mutlaq jalasa julusan jalasa julusan maqul mutlaq ne shi nan sai maqul mutlaq ya zama shine na'ibul fa'il anan wa furiha bi qudumi muhammad kaga fariha bi qudumi muhammadin na kira cikin ma'lum aga wannan jaro majrur ne a gare to in an kira cikin majhul furiha bi qudumi sai wannan jaru majrur fi mahalli raf'in ya zama na'ibul fa'il bi khilaf al-lazim halat al mai lazimtan hali daya kaman inda irin wannan zuruf su inda su iza su subhana su ma'az su wayannan ba sa zama maqulun ba har abada ba sa zama Николаевна. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أخرج أبو نعيم في الحلية أبو نعيم يا فتر أشكل لتاب زهلية الأولياء نعم حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي ولقبه مردودي wato lakabinsa mardawai mardawai shine lakabinsa samitu kudail bin iyad ya qul yace shi ya yace naji shi wani yadda cewa naji ji fudair bin ya yana cewa Lau law a watan da'watan mustajaba da a ce ina da addu'a amsashiya a wajen Allah ma sayyartuha illa alal fil iman da ba zan juyar da ita ba sai zuwa ga shugaba dan ce to ya dan Allah ya ce ya kai fudail bin ya ka roki Allah zan biya maka bukata to fudail bin iyad ya ce ya Allah ka shirye da shugabanmu kana ba ya Allah ka shirya da shugabanmu idan shugaba ya samu shirya yaya kowa da kowa zai fa'idantu an gane ku na'am ila wa kaifa zalika ya aba ali aka ce yaya haka ya kai baban aliyu ya za a yi an baka addu'a Allah ya ce ga wata addu'a ana so ka yi Allah ya amsa maimakon ka yi addu'a ga kanka ka amfana sai ka ce za ka sanya addu'a ga shugaba mai yasa ya ali ya baban ali Na'am qala mata sayyartuha fi nafsi lam tajidni. Wala wato idan duk sanda na juyar da addu'a zuwa ga kaina ba za ta ƙetare ni ba. Wato amfanin zai zama ƙasir. Wato amfanin addu'a zai zama mai takaitacce zuwa gare ni kawai. Shi da lanta juzi. Wata sanyar tumatul imam. Duk sanda na sanya addu'a ga shugaba yani ammat. Wato ma'ana sai wannan amfanin ya gani gaba ɗaya. Kowa da kowa zai amfana. imam salahul ibad wal bilad dace gyaruwan shugaba gyaruwan garuruwa ne da gyaruwan bayi ne da garuruwa in shugaba ya gyaru bayi za su gyaru garuruwa za su gyaru fa qabbala ibn mubarak jabhatu sai abdullahi ibn mubarak sai ya ji dadin wannan istinbadi sai ya sumbanci goshinsa wa qala yace ya muallim alkhair ya muallim alkhair sai ce ya mai karantar da mutane alkhairi man yusinu hadha gairu wane ne yake iya irin wannan istinbadi mai karfi in ba kai ba ai ba mu iya irin wannan istinbadi sai kai an gano wannan isnadu husahi isnadin shi ingantacce ne unzur li zaman mu'amalat al-hukam fi dawl al-kitab wa sunnah zamu ga wannan bi abdullahi bin bi abdussalam bin barjas shafi kaza da sauransu akhraj kuma duba cikin as-sunnah uke na akhraj al-khallal as-sunnah al-hanbali imam al-khallal ya fitar al-littafin shi as-sunnah daga hanbal na'am annal imamu ahmad kala an lalle imamu ahmad yayi magana game da shugaba cewa wa inni la'adahu la'adahu lahu bi tasbih ni nika yi addu'a ga shugaba cewa Allah ya miƙar da shi wa tawfiq da kuma gam da katar fil layli wan nahar dare da yini na wa ta'yid da kuma karfafawa wa ara zalika wajiban alayya ina ganin wannan a matsayin wajibi a gare ni ina ganin wannan a matsayin me wajibi a gare ni wa kharaja aidan an abi bakr kiran yin addu'a ga shugaba menene yanda sallah ya zama wajibi a kanka azumi wajibi a kanka yin addu'a ga shugaba wajibi ne saboda ma la yatimul wajib illa bi bawa wajib hmm? wani lokaci a sha sallar ka ba za ka samu damar yin shi ba babu shugabanci mai kyau kuna da wannan yanzu akwai kasashen da in kace za ka yi sallah za a yi ta jibanka amma wulaƙanci ko a kashe kama amma idan aka samu shugabanci sai shugabanni su baka security ka yi sallar lafiya a ce duk wanda ya taba ainihin mai sallar za a zaki mataki a cikin da an samu zama lafiya yanzu wanda abubuwan da ake na rusa gidaje da rusa da yin gyaran kwata da sauransu a kaddara a ce kawai kai ne za ka zo ga ya dace ka ya dace unguwannin a samu kwata ka zo ka ɗauko masu aiki kama yi a rusa gidajen mutane yaya kaga dai gyara ake so a yi da maslaha ga al'umma ko amma gyaran sai an tabbata wani abu to sai ka zo kai kai mai kudi ne kawai sai ce to alhamdulillah wannan unguwa ya kamata a fitar da kwata mai kyau sai ka ɗibo ka ce kar kowa ya damu za ka yi kyauta ne sai ka ɗauko ma'aikata ka ce a yi ta rusa duk wanda ka ɗauko ka tafi ka ce duk wanda gida wanda ya shafi hada gidan shi a yi gidan a fitar da kwata yaya zai yi ai takobi za a zare yi ta bala'i ko amma da yake shugabanci ne ba eh, mutum shi da kanshi ma zai zo mai ya kore bona biyu ta kumbi aidiji saboda ƙarfin shugabanci ko da baka ji daɗi ba za ka bari a cire ko bayan wani lokaci sun zai ga ashe amfani da gare ka ma kai kanka kuma ji wani aiki sabu shugabanci yana da tasiri ga al'umma in babu shi akwai matsala wannan irin yadda kaga an rusa gidajen mutane wallahi in ba shugabanci ba zai yi ba da yanzu unguwan nan gaba ya cika da yaki da yanzu wakil an kulla kan wasu mutane wasu an ci wasu ciwo wasu an kashe su akan abubuwa ko gare ko to shi yana daga cikin tasirin shugabanci a cikin al'umma in ana so a yi gyara gyara mai tabbata sai da shugabanci eh وأخرج أيضا عن أبي بكر المروزي قال سميت أبا عبد الله وذكر خليفة المتوكل رحمه الله ويا أبا خليفة المتوكل ألا يمسر هما فقال إني لعدو له بالسلام والعافية yace ni ina yin addu'a ga mutawakkil da ainihin gyara cewa Allah ya gyara Allah ya bashi lafiya wa qala la in hadatha bi hadatha la kanzuranna ma yaqullu bil islam kun magana idan wata musiba ta sauka gare shi za ku ga irin abin da zai faru ga musulunci da zarar shugaba musiba ta sami to sun musulunci masu ya ya shiga cikin wani hali ko da wannan hali wanda shugabanci yana da tasiri sosai idan shugaba na gaba za ka san cewa ya tare maka wani abu sai babu shi shugaban na tafiya sai gashi a shi akwai abin da ya tare mun da na rena shi ina ganin bai da wani amfani bai da kaza bai da kaza da sauransu نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واحسده فهو على علا علا شاهد إن الكرام مظنة للحسد واحسده نعم wato ka yi hasada da shi ka yi hasada da malam wa huwa shahidun ala'ulawu. wannan hasadan yana shaida ne akan da baka malam in ka ga ana hasada da mutum to yana da wani abu ne da ake hasada da shi kuna ne shi da abin da ke nufi kai shaida da kai hasada da shi wa huwa shahidun ala'ulawu. wannan hasadan shaida ne akan baka shi innal kirama lallai masu karamci dama wurin zato ne ga masu hasada wurin zato ne na hansada ga masu da dama bisanahu ainuka ushiyat wa sana'ihi wa shamsu bahiratun li'ain al-armati wato ushiyat wato an lullube an lullube ainihin ushiyat a bisanahi a ushiyat ainuka bisanahu an lullube idanuwanka da ainihin haskensa an lullube ainihin idanuwanka da haskensa da ɗaukakanka wato ɗaukakansa wato hasken malam da ɗaukar malam da shi aka lullube ainihin idanuwan mutane ba sa iya ganin komai hasken ya toshe wasan su ba heratu dama ai rana yana toshe yana rinjayen ga idan mai ciwon ido rana dama yakan rinjayi idan mai ciwon ido ya kasa ganin komai ko ba gaba نعم والماء ينكره السقيم وغرهرا ويمر في فيه الطعام وغرهرا والماء ينكره السقيم shi dama ruwa mara lafiya yana inkarin shi alhali ya yi zaki ruwa dama mara lafiya yana inkarin sa yana da zaki yana da daɗi misali zaga wani ruwa mai daɗi ne amma mara lafiya sai ce ba daɗi wayan murru ta'am fifi kuma abinci yakan yi ɗaci a bakin mara lafiya wa ƙarƙaci alhali kuma alhali kuma gashi da daɗi gashi da daɗi an gane ko abinci mai daɗi sai mara lafiya ce ɗaci yake koyin cewa ni ma yake shi ba zai ci ba to haka nan al'amura suke tafiya wa surhu shahidu wa surhu kai hasada da mallam fa huwa shahidu ala ulahu wannan hasada shaida ne kan daukan da kuka malam innal lalle masu karamci wato wurin tuhuman hasada ne ga masu hasada ko shiyar ainuka bisa nawa wato an lullube idanuwanka a idanka da hasken malam da kuma kan shi wa shamsu bahiratu dama ai rana mai rinjaya ne ga idan ga ainihin idan na mai ciwon ido wal ma'u yunkiru saqil shi ruwa dama mara lafiya na kare shi alhali ya yi daɗi. wa yamurru ta'am fifi kuma abinci yana da ce a cikin bakinsa wa ƙarƙari alhali kuma yana da daɗi eh. an kai sai tufa a saniya بسم الله الرحمن الرحيم الخفض بالخفض da kasara fa innaha kullaha qad ja'at ala ma huwa al-asl fiha hakika ta zo akan abin da yake asali a cikin ta ma adal fi'il mudari banda fi'il mudari fa innahu la yanqatis aslan shi fi'il mudari bai samun khabda bai samun jarra ka asali shi mudari wa ma adal ism alladhi la yansarif ban da sunan da baya sarrafuwa shi ma sunan da baya sarrafuwa ba a sa mai kasara la la yuqfadu bil kasara fata fa innahu yukhadu bil fatha lalle shi ana mai jarra da fataha niyabatan anil kasra niyabatan anil kasra fa innahu wa misaluha marantu marantu bi muhammad kaga an mai jarra da kasra na wuce muhammad wal rijal marantu bil rijal marantu bil mu'minati duk an musu jarra da da wa ahmad marantu bi saboda so daga baya sarrafuwa umaran su filin wafa'i shi marar su dinnan filin wafa'i ko na'am wal ba'u harful kafli shi ba'un harafi ne na jarra wa muhammadin maqfudun bil shi muhammad an bai jarra da ba'un wa alamatu kafli al kasra alaman jarran sa kasra zahira huwa ismul mufrad shi suna ne mufrad munsarif kama arabta wal rijal mafudun لأنه معطوف على المخفوض دومن واتو أم بي أدفي أكم مخفوض أكم بجرة نعم وعلامة خفضه الكسرة علامة جرة سا كسرة وديك ظاهري نعم وهو جمع تكسير شيني جمع تكسير وديك منصرف نعم كما عرفت أيضا كما إنك سني كما والمؤمنات مخفوض شما مؤمنات أم بجرة نعم لأنه معطوف على المخفوض أيضا دومن شما أم بي أدفي أكم مجرور شما نعم وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة علامة جرر كسرة وديك ظاهري هو جمع مؤنث سالم شيل جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا كما عندك سالي شيما وأحمد مخفوض شيما أحمد أمي جرى لأنه معطوف على المخفوض دوم أمي أدفي أكم مجرور شيما وعلامة خفضه الفتحة نيابة علامة جرر شيل فتحة نيابة عن مي كسرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف دوم شي سونا ne wanda baya sarrafuwa wal mani'u lahu min al sarf abin ya hana shi sarrafuwa nam al amaliya al alamiya abin ya hana shi sarrafuwa kasancewar shi sunan sunan yanka ne shi alam ahmad ko ahmad sannan kuma gashi ya zo da ma'auni na firi. abubuwa biyu kenan illoli guda biyu suka hana shi sarrafuwa mai al'alawiya mai wabi wa wazan fi'il an gane wani ko aha wa ammal jazm bi sukun amma jazma da sukun fa anta ta'lam anna jazma muktasab bi fi'l al-mudari wato kai ka sani cewa jazma ya keɓanta da fi'il mudari ne in kana sukun haka fa innahu jazmuhu bi sukun idan ya kasance sahihul akhir ana mai jazma ne da sukun kamar huwa al-asl fi al-jazm kamar yadda shine asali game da jazma wa misalu lam yusafir khalidun lam yusafir khalid khalid bai tafiya ba falam na harfu nafi wa jazmi wa qalbi wa yusafir nafi al mudari majzum bila wa alama jazmi ya asqul وخالد فاعل مرفوع علامة رفعه أقام مع الظاهرة ولن كان الفعل المضارع مؤتل العاكس إذا فعل المضارع يزم إلا كالشيء كان جزمه بحذف حرف العلة شيء جزم الشيء زمن تود شاتي حرفا إلا إن نعم ومثاله لم يسعى وقد يسعى يسعى لذلك صار لنفع daga cire harfin illa lam yas'a wa lam yad'u da asalin shi da'u. wa lam ya'ti wa lam yaqdi asalin shi yaqdi wa lam yafli ma alayhi eh wa kullu man yas'a wa yad'u wa yaqdi wa kullu min kowanne daga cikin yas'a wa yad'u wa yaqdi fi'l mudari majzum bi ra wa lam yadbi hadhafu harfin illa hadhafu al-alif min yas'a والفتى قبلها دليل عليها fataha gabanin da dalili ne akan abin da aka shafe sannan an shafe wawul min yadu wa zamma qablaha dalilun alaiha wa wuzufa ya min yaqdi wal kasra qablaha dalilun alaiha ma sha Allah kana ma na'am an kai ƙarshe idan kun yadda an ɗauko daga farko ya kai ƙarshe duka in kun yadda da haka zai a ci gaba an muka ɗauko sai mun dare وأمين لنا ونأمين لنا أمين لنا ونأمين لنا ونأمين لنا أوه هنا نفسه Akwai gwani masu ɗin nema ne? Ba zama da ruwa